that the respect for your own dignity as human beings inspired you to act to ensure the restoration of our dignity as well. muryar tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu kuma mai fafutukar kare 'yancin bakaken fata marigayi nelson mandela kenan a jawabinsa ga zauren majalisar ɗinkin duniya a shekarar 1994 a karan farko a matsayinsa na shugaban ƙasar afirka ta kudu ranar 18 ga watan yulin kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu baka fata na farko na bana dai ana gudanar da shi ne a daidai lokacin da nelson mandela yake cika shekaru 100 da haihuwa a lokacin bukukuwan na bana dai an fara gudanar da tarurruka tun daga majalisar ɗinkin duniya zuwa ƙasashe na duniya daban-daban a sakonsa domin bikin na bana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa nelson mandela jangwarzo ne mai fafutukar samun yanci da kuma daidaito a tsakanin al'umma duniya za ta ci gaba da koyi da halayensa na kwarai domin zamewa abin alfahari da kuma aiki da shi a nan gaba to ko wane ne ma dai Nelson Mandela tambayar kenan da naiwa Dr. Shu'aibu Aliyu Ancau malamin tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Nelson Mandela shi ne shugaban kasan Afirka ta kudu na farko wanda ya zama shugaban kasan Afirka ta kudu bayan ya shafe shekara 27 yana gidan jarun akan gwagwarmaya da yi domin kawo karshen wariyar launin fata a kasan Afirka ta kudu bayan kawo karshen wariyar fata ne aka zaɓe na farko wanda ya shame dukkan mutanen ƙasan a dalilin haka aka zaɓi Nelson Mandela ya zama shugaban ƙasan Afirka ta kudu na farko a 1994 hau ya zama shugaban ƙasa ina ɗan shekara 77 da ya sauka a shugaban ƙasar Afirka ta kudu yana ɗan shekara tamanin da gudun wanda ya bayar musamman jajircewansa da kuma kyawun manufinsa na kawo launin fata a ƙasan Afirka ta kudu ya sa majalisar ɗinkin duniya ta karrama shi ta mai da لەوانە حیفۆسا Kiwa rana ce da za a inga tunawa da wannan rana a dukkan faɗin duniyan nan ba wai taro ne za a yi domin tuna da ranar haihuwar nasa Mandela ba kadai a'a rana ce da ake zama a tattauna a kakkyawan manufofi da musamman kudurinsa eh, da kuma manufansa na zama lafiya da kawo zama lafiya a kasashen Afirka duniya baki daya ya an haɓaka shi ya an ɗaukaka shi da sauransu. Shi dai Nelson Mandela kama daga rayuwarsa zuwa mulkinsa da kuma bayan rasuwarsa jama'a da dama na ci gaba da tofa albarkacin su musamman ma dai yabawa da halayensa na kwarai tare da neman sauran shugabannin afirka su koyi da halayensa wajen adalci akan al'ummarsa ga dai abin da wasu 'yan najeriya ke cewa game da halayen marigayi nelson mandela abin da zan ce a mutum ne wanda ke gwarzo a bakar fata baki ɗaya na afirka afirka baki ɗaya kai da duniya ma baki ɗaya ina masa ina fata bakar fata duk inda take musamman munan najeriya su yi koyi ga irin nashi lokacin da ya fito daga daga suka rufe shi akan neman yancin yan bakar fata ya shekara ashirin da bakwai da ya fito aka zaɓe shi ya shiga gwamnati kaga shekara hudu sai ce ya ajiye aka ce masa ya ci gaba ya ce a gashi har yanzu muna ƙaunarsa amma sai ce ya ajiye daga shekara hudu nan ya isa har yanzu duka inda bakar fata take muna ƙaunarsa. game da mandela bai da wanda za a kwatanta da shi a nawa sanin a nawa guntun rayuwar da nake da shi don saboda mutumi ne wanda yake ba wanda za ka iya kwatanta ka cewa ne ya yi kaman shi kuma armin alherin da ya ma kasan shi ni ma ina fata a nan najeriya mu samu wani ya yi kwatancen haka mu ma nan a yabe mu kamar don saboda yabon wannan bawan Allah ana yabon ƙasan mu ma mu samu haka a Najeriya muna fatan haka insha Allah. Say thank you and thank you again. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.